tsohon ɗan wasan Najeriya Harry Nwosu ya gargaɗi haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya kan kada ta roki 'yan wasan da suke 'yan Najeriya da su buga wa ƙungiyar Super Eagle wasa. A kwanan nan ne dai shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya a Ajamu Pinnick ya ziyarci iyayen Chuba Akpom da Alex Ayobi a can Ingila domin roƙarsu da su bar 'ya'yansu su buga wa su wasa. haka zalika Najeriya na bin diddigin ɗan wasan nan Jordan Ebe da ke buga ƙungiyar Liverpool wasa. amma Henry na ganin Jordan Ebe bai fi Kalechi Ihenchu ko sauran 'yan wasa irin na Flying Eagles da Golden Eagles iya wasa ba. A wata hira da gidan jaridar Punch ta yi da Henry Nwosu ya ce idan Jordan Ebe da sauran 'yan wasan Najeriya ba sa son bugawa ƙasar su wasa to Allah ya taimake su. Ba za su zamanto 'yan wasa na farko da suka ƙi bugawa Najeriya ba. Ya ci gaba da cewa daga ƙarshe su ne za su yi da na sani. idan muka neme su da su bugawar super eagle wasa suka ki sai kawai mu kyale su